sakon gobe sakon gobe sakon gobe sako gobe sakon gobe Bar mu tafi a cikin littafin nan mai suna saƙon gobe abin da yake faruwa shine yanzu kwana shi dai cikin wannan labari sannu-sannu dai ba ta hana zuwa a wata rana wannan yarinya mai suna umma sun tashi da mai gidanta wanda aka ce masa ya hayya a cikin mota don zuwa a gida don da iyayenta a lokacin da suka zo da suka yi sallama alhaji karade da ya gansu sai ce ah umma lafiya ta ce ni da mai gida ne sai ce lafiya kika zo a tare muke baba a lokacin da ya shigo suka gaisa da shi sai ce ya haya lafiya ya ce mun zo ne mu gaishe ku baba sai ce oh to kenan bismillah a lokacin da suka shigo suka samu mahaifiya suka gaisa da ita sai ke cewa baba na gode sai ce me na godiya kuma sai ce a duniya ta ba zan iya manta ka ba har ƙarshen rayuwata sai ke cewa haba da haya. ya kake irin wannan maganar sai yake cewa samun irin ku a cikin duniya wahala a gare shi sai yake cewa ba komi irin mu suna da yawa waɗansu ba mu ma kama kafarsu ba sai yake cewa baba dalilin ka yanzu na zama mai kuɗi wanda ake sa ni a cikin lissafi sannan kuma mun ɗauki hanyoyi daban-daban waɗanda na makon al'umma sai yake cewa babu komi haya sai ce koyo da zama da mutane na gari na sawa ka zamo nagari. sai ce wannan gaskiya ne sai ke ca duk wannan magana da kake yi ya haye in ji surikinsa mai suna ka daɗe ga silan nan ga ta wannan uwar taku sai ke ca hakima ita ce mace ta gari matar da annabin rahama yake faɗa ita ce wannan abin ya sani ce ita ce saboda irinsu suna nan akwai wani zane ko lissafi da annabin rahama ya akan mata nagari idan baki samu kanki ciki ba to akwai matsala mun taba tawili mun so mu kawo irin wannan littafin amma saboda ba dan komai ba sai muka kyale shi me yasa a lokacin da yake faɗar haka sai ita wa matan nan take ja haba mai gida ya ce ba dan kin tsaya kin dagi ba ba dan kin tsaya kin kula ba ba dan kin yi tawakkali ga Allah ba ba dan kin san Allah shine mai bayarwa shine mai hanawa ba wallahi da imaninmu ya rushe a lokacin nan shi kenan sai yarta ta zabura sai ta fado a cikin jikin mahaifiyanta a lokacin nan ita mai suna umma take cewa baba na dade ina jin wannan magana gare ku amma a yanzu sai ni ji ta kamar sabuwa sai ke cewa umma ta ce na'am in kin yi hali na uwarki zaki gama da duniya lafiya a lokacin nan shikenan ta kalli mahaifinta ta kalli mamata ta ce mama ina roƙon arziki gare ki ki ‘yan min daga cikin halayenki don in yi koyi da ke a lokacin nan sai take cewa ya ke ‘yata mai albarka duk da hassan mai liftan ya kawo shayi amma ba matsala saboda haruna ya aiko shi abin da nake so gare ki shine ki zama mai haƙuri sannan in akwai kisan Allah ne ya bada in babu kisan Allah ne bai bada ba sannan ki kiyaye dukiyar mijinki ko dukiya ta waje ko ta ɓoye sannan kar ki tona masa asiri ki rufe masa asirinsa sannan ki zama mai haƙuri irin na ƙarshe idan kika yi haka kin gama sannan ki zama mai gaskiya kar ki zama maƙaryaciya sannan magana na ƙarshe yata i zan yi bari na bari in dai bai saba ma shari'a ta Allah ba a wurin mijinki in ce haka halaye na so ne ba su wuce wannan ba ina son babanku so irin na hakikan na riƙe shi a zuciyata a matsayin shi na mai gidana duk da baya da shi idan zan ci abinci nake tunawa da shi ina matar da take ɗiba abinci tana zabga shi kuma yana can bawan Allah yana wahala har da ruwa take karawa ta sassaka ce wa zani ita dai ta dum to inda yana so ma ya mutu to in dai mu haka yake da ni da ke haka za mu yi tunani ba wani wanda zai tunanin ɗan uwansa to akwai matsala shi wanda kuke tare da shi a matsayin ma'aurata kai da kake waje kai ma kake lodawa ya kamata ka san da matarka ta ci ko bata ci ba 'ya'yanka sun ci ko ba su ci ba wannan shine tsari na rayuwa abubuwan da annabin rahama yake faɗa mana da mun bi su da mu ba ka so ma dan uwanka abin da kake so ma kanka shine ƙarshen wannan magana ma usararin abin da yake faruwa shine a lokacin nan tace ya ya ce na am Allah shi ƙara maka albarka da ka zama mai tsoron Allah tsoron Allahnka ya wuce namu injiwa inji in mai suwa hajiya hakima a lokacin nan kare ne ya amsa ce gaskiya kika faɗa baki faɗi ƙarya ba saboda ban taɓa ganin mutum mai tsoron Allah irin wanga yaro ba a wanga zamani matashi kamar wannan a ce yana jin tsoron Allah ya ci kayan wani ya je neman sa don ya yafe masa kai ga masu haba haba har damfara ma sai a yi ma a lokacin nan sai yake masa yaya ya ce na'am samun irin ku wahala a gare shi in ji mai suna kadade yanzu sun yi fira-fira irin ta aminci sun ji daɗi a lokacin nan shikenan ya tashi da shi da matarsa saboda ba su isa su ba su wani abu saboda duk abin da suke da shi sirikinsa yana da shi amma zauwa a wurinsu sun ji daɗi suka yi musu addu'a suka rako su har a wurin mota a lokacin nan sai take cewa mama yanzu babu kowa mai miki aiki ta ce to ya za a yi ga ke ce kwada kuma kin yi aure ya an ce kwada ke ce auta a lokacin nan sai yadda take cewa mama in kina so zan yi miki addu'a sai ki samu ɗa ko ɗiya ta ce a hakan ki raba kanki kin ganni barni kawai sai take cewa mama wa haƙi alheri kyauta ta Allah ai neman ta ake sai take cewa hmm umma kenan na san ki dama tun kina karama kike mini jaje ke baki da kanwa ke baki da kane to kenan ki faɗa ma babanki ta ce ina jin kunya mama ke kaɗai nake iya magana da ke don ki tamkar ƙawa ce sai ta shafi kanta ta ce ja'ira to ku zo ku tafi gida shikenan naji a lokacin nan shikenan suka zo suka shiga mota suka yi musa ban kwana a cikin farin ciki da jin daɗi tamkar 'ya'yan da suka haifa ga baki ɗaya ba sarkinsu ba wannan shine sare kuta ba sare kutar kewaye ba wannan lokacin nan shikenan ɗauke ta a cikin mota suna fira sai ke cewa in ma ya ce na'am uwayenki mutanen kirki ne sai ta ce kace mi sai ce uwayen mu mutanen kirki ne ta ce yawwa kaga wannan magana na ji daɗin ta in mata ka san kaka yanzu in bata gane ni ba yanzu kuma za ta shiga damuwa kafin su zo kaka har ta shito cikin hili tana tsaye tsaye sun zo da mota sun yi oda mai gadi ya buɗe kofa tana shigowa sai ta sauko ta ce la goggo goggo sai take cewa na fito ina ta duba ki na ga kun daɗe ne har ina ce ma a kamun waya in doka sai suke dariya sai take cewa waya kika iya dokawa ne nemo waya ki ga in ban iya dokawa aini ina gani fa su idanuna suke ta zama tamkar kakassu a lokacin nan sai suka ce kaka ki zo mu zamna a cikin falo akwai wata hira da za yi mai daɗi a lokacin nan sai suka zo suka zamna a lokacin da suka fara fira-fira ta yi nisa shikenan sai take cewa kaka tashi mu ta yi ɗaki suka je a ɗaki suka zauna sai take cewa kaka ta ce na'am wai ina labarin nana sai take cewa haba dai haba umma ya kike so ki tayar min da ciwo haka bayan kuma rishin lafiya ta ya kwanta yaushe rabena na da labarinta tunda nake cikin hannunku na taɓa jin labarinta cewa aka yi wata tazo nan tana tambaya shi na ne tsammani ko ita ce ta ce to ke da kika ganta me yasa baki tambayi ta ba in yata ce ta ce da Allah ka kake haƙuri ta ce to shikenan amma umma ba na so ana yi mini maganan nana saboda nana ciwo ce a cikin jikina a lokacin nan shikenan da ta faɗa mata haka sai ta ba ta haƙuri ta lallashe ta tsohuwa ta ta yarda ta ce na yafi babu komi amma a lokacin nan shikenan ba a rama a wannan littafi yanzu mai suna zina tana nan tana bankaɗar daji a ran nan sai ga wasu mutane guda uku a lokacin da suka zo a cikin wata bankade diyar mota suka sauko a lokacin nan sai ke ce ah amma wallahi zabairu wannan gidan fa yayi fa gida kirere haka lafiyayye a irin wannan ƙananan kuɗi da ka sai shi amma ina ganin mai shi ya matsi ne ce ai dan magajin gari ne ya ce ab wuya ita ce ga hidda ta damu dama duk abin da suka ɓoye ai dole su tono shi ba sun yi ta cin kayan mutane ba yanzu kuma an samu wani wanda ya matsa musu ƙarmi ai samun shugaba na gari shi ke sa irin haka ta kasance suna fira sai ta zo da mota ta tsaya a lokacin da ta tsaya shi kenan sai take cewa sannun ku lafiya dai lafiya kalau to ku janye motar ku in shiga gida mana kun zo kun yi min tsaye haka kamar mai masu bin bashi a'a ya kike muna magana haka wace ce ke ta ce kai ni ce mai gidan nan ni ce zina a lokacin nan ta gyara gilashi ya ce e eh, kwarai ka lalle zina ce amma kin haɗu fa sai ta yi dariya <laughs> a lokacin nan ya ce e ku janye mata mota aka janye mata babban mota ta shiga da motar ta a cikin gida a lokacin nan shikenan sai suka ce muna iya shiga suka ta ce eh ku shigo a lokacin da suka shigo gida akwai shibka a ciki gidan yayi kyau a lokacin nan sai yake cewa a idris ya ce masa na'am to ko in baka riba ne a wannan gidan sai abin ya fada a kunnen ta take cewa ban fahimce ku ba a zabairu ne da ya sai wannan gidan shine nake cewa ni ko in ba sa riba dan gidan ya birge ni gaskiya nan kike haya kenan nawa kike biya a wata ne a lokacin nan ta yi shiru ta ɗauke wuta ta ce me kace gidana ka ce nawa nike haya a nan wace irin maganar banza ce wannan ku shigo min a gida kai zan fa kira muku 'yan sanda ya ce a'a abin bai kai can ba me kai na 'yan sanda muna magana ana canza miya don mu samun mu dan mu dandance kina kawo magana 'yan sanda ai idan aka kawo 'yan sanda nan labari ya kare a lokacin nan sai yake cewa tambaya muka yi nawa kike hayarsa wai wasa kuke yi ko tsokana ce ta ce ba tsokana ba ce ya ce wannan ya saye shi ni kuma ina son gidan nan gaskiya zan so in yi masa ƙari ya bani shi saboda ina da matata da nake so in kawo nan a lokacin nan ta ce wai uban wane ya da muku gidan faɗar wannan magana sai buga mata ce ke in rashin kunya wace irin magana kike yi haka sai shi wanda aka ce masa zabiru ce ito kamar tana da gaskiya saboda ba mu sai gida a hannunta ba kuma ba a nuna mata mu ba kun ga dole ta faɗi irin wannan maganganu kun san an hayar na yanzu wani ƙarfin zuciya gare su wuri ba nasu ba amma sai kaga suna ta bugun gaba a lokacin nan sai ce bar da Allah in kausan mata hankali ko kaɗin miya ta kai ta ce ka isa kai ka isa sai yake cewa don Allah ka dina ya kake so kai faɗa da mace ne haba ah to menene to in tana da ina ruwana da kyau dinta ina ruwana da tsayuwarta ne ka san ko mata ta hudu to me nika da ita ne ka san akwai waɗanda su irin wannan abin bai dame su ba a lokacin nan shikenan yanzu sai ta ɗauki wayanta sai ta kira da ta kira shikenan bata samu ɗan magajin gari ba indisponible ko haka ake cewa ko kun san waren shi nan to sai a hankali wayan shi a kashe ta kira dan gwamna shi ma wayarsa a kashe dama su duniyar ta kare musu a cikin wani lokaci ga irin yadda mahaifansu suka taka rawar a zo a gani a cikin gari suka cika ransu babu baka suka sai da inda suke so suka takura ma wanda suke so suka ɗaura wanda suke so 'ya'yansu suka yi wasa da motoci kamar yadda ake wasa da motoci a birnin yamai duk da a yanzu allah da ikon siyasa jami'an tsaro suna tsaye tsayin daka sai an gyara wannan gari kai jiya ne iske wata fira a wani wuri ba zan faɗi wurin ba mutane suke cewa dawon ga wurin da kake gani shi ne nan ko ina amma yanzu ko guda babu duk an lalabe su na ce a gaida umaru musa kasan shine dj na 'yan sanda cika aiki babu wasa sannan ya samu ƙwararrun ma'aikata irin su general gladima kai namjin duniya tsayen gata a inda magana ka da gaskiya ne to a wurin su baka faduwa amma ba ka da gaskiya ba ruwansu da kai a cikin wannan magana ma wusarar ranar na wannan littafi ne yanzu shi kenan sai ta ce to ya ake ke neman su na rasa su shi kenan yanzu waɗannan mutane sun fita sun su. ta ce ƙaryar banza yan damfara ne haka suke yi su zo a wurare ne su zazzaro idanu da na ji tsoro shi kenan da sun wurgar da ni zancen kawai ai ko yar goma ta lalace ta yi yar biyar albarka in ji yarinyar ta buga kuku ta shiga a cikin gida nan sai ta zauna yanzu fa wane ne aka iya kira mutum guda ya rage shine ɗan mai kuɗi. shi kuma ɗan mai kuɗi? akwai wata igiya ga wuyansa wace igiya ce ita ce ta hana masa yawo a wannan littafi wannan mata wadda aka ce mata sunanta james baby amma yanzu almajira ce tana yawan bara ta zuwa ina a babban kamfanin nan na saye da sayarwa wanda aka sama marhaba a lokacin nan ta tsaya da 'yan motarta mata na kwarai suna shiga suna fita suna saye suna zauwa da mazaje tana nema na Allah tana da ɗan ya rufe mata idanunta ba ka ganin fuskarta amma ba ta da kafafu saboda kafafunta tun lokacin da suka yi wani hadari da wani kwartonta kafafun aka yanke su mijinta yana gida yanzu matarsa ce gaci da shi bai iya tafiya tafiyar da zai iya yi ta mintuna goma ko kuma ta kilo ɗaya ba zai iya ba saboda ƙugunsa a karye yake a wannan ya sanya jaraba wadda ya gani wadda suka gani da matarsa ta ishe su izina wannan ya sanya yana zamna a cikin gida yana kuka yana tunani a lokacin da yake bisa babban mota yana da gida da ac ga kuɗi yana kashewa yau gashi duniya ta sullube masa duniya mai halin ɗan mangoro kana cikin cin sai ka ga sulub sai dan mangoro ya faɗo gas to haka duniya take duk yadda ka isa a duniya baka isa ka canya duniya ba ka gaigaye ta har ka kai ga ta ƙarya ne kake yi baka ga tarifi ba ga littafin Allah na alkur'ani ya bada tarifi irin na mutanen da suka yi zamani tun kan zuwan annabi kai tun daga annabi adamu har zuwan annabi har zuwa yanzu duniya tana gallaza ma dan adam ya ki ganewa amma kullum fafatakarka kana gudane har takalmin ka su cire kana gudane bayan duniya bayan Allah maɗaukakin sarki yake cewa duniya ba ta darajar fiffiken sauro a wurin sa amma kai ka ɗauke ta uwa da uba ka rungume ta ka ɗora aka menene ka zo yi a duniya mu da muka zo tasha ga ka da kayanka a cikin leda ga motoci masu tafiya sannan ka zo ka ce wai wai yanzu ne zaka shibkawa yanzu ne zaka gini yanzu ne zaka itaji yanzu ne zaka suteran yanzu ne zaka sai mutu yanzu ne zaka komi ba a ce kar ka yi ba amma ka tuna lahirarka ba wanda ya ce yi in kana so ka yi bene mai hawa dari ba wanda ya ce yi. amma dai ni gargaɗin da nike yi ma kaina ni in tuna da lahirata wannan shine magana yanzu a cikin wannan littafi ma mu mai suna saƙon gobe allah sarki yanzu an samu wuraren da aka saye an zurɗe su an fara noma na zamani sai aka sai gonaki wuraren da aka nema daga kowane eka ɗari ɗari ne aka samu guda biyar nan alkama can masara nan timatiri nan rake nan wakaza aka ɗauki ma'aikata don yin aiki da kayan aiki a ran nan alhaji babaye suna hira da mai suna ya haya sai ce masa ya hayya ci am kaga yadda shukoki suka yi sai yake ci masa na gani abin zai kyau don shi in allah na son mutum cintuwa yaka ba shi in baya son shi na shi na ga faduwa waɗansu su ɗauki wannan shine kirarin bahago nan abin da muke so mu kai gare sa duk abin da suka tofa sai ya zama abin kwarai saboda mutanen kirki ne duk abin da suka yi sai abin ya yi allah sarki haka abin ya fara haɓaka jardan ɗinsa ya kara bunƙasa ta wannan da ya samu ga sirkinsa da ya ba sa kyauta wanda ya ci 'ya'yan itacenta kun ga yadda sakamako yake na allah mai gudunmuwa alheri wata rana a ranar sai ga wasu mutum biyu sun zo a gidan zina da suka zo sai yake cewa mun zo nan gidan nan wannan matar ranar ta ta mana fitintinu sai ce ke an sai da gida mai gidan bai faɗa miki ba ne ke kina nan aiki tambaye su su baki alawus ya yi miki wani zanga-zanga ta ce waye ya ce ni ne dillali kuma ni na sai da shi mai shi ya sai da gidan don haka ki neme su afuwa su ƙara miki lokaci kan ki tattare ki bar musu gidansu ya ce kai mu tafi sha-sha-sha kawai sai ta biyo su tana haushi tana zage-zage ya ce ke dai aka ji in baki san abin da kike ba ai wanda ya san gidan ya san abin da yake yi mu anan ne za mu zo ƙarshen wannan littafi a yau bai kare ba amma za mu dakata ne sai gobe in muna da rai za ku ji ci gaban wannan littafi kun san ba abin da zan iya ce muku a cikin wannan labari amma dai ku bi mu a hankali a madadin hajiya sarina da safa da marwa da suka ce in gaishe da masu sauraron mu ni ce mai shirin sunana